العالمين والصلاة والسلام الأكرمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هل ينزو أشكين ونن للتافي ما لا يأي مغانا أكابن ديشا في بعد قسكيا دا قدرة da kuma hukuncin Allah akwai abin da ake kiran shi alkaba walkadar alkadar shine asalin abin da Allah ya hukunta ko ya rubuta cewa zai samu bayi ko abin da Allah ya rubuta cewa rayuwa duk ga yanda za ta kasance wannan shine kadar da Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu Abin abinda Allah ya ya rubuta shi ya kaddara shi mai aukuwa to akwai kuma alqada alqada shine wato zartuwar wannan hukunci zartuwar abinda Allah ya kaddara wannan shine qada to malamai suna hada su saboda kusan suna da alaka da juna to wannan babi babi ne wanda yake mai hatsarin gaske wanda shi yasa cikin rukunan imani aka ce imanin bawa bai cika sai yayi imani da mene da kaddara wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri to ana ana samun waɗanda suke zamewa a cikin wannan babu wani zai dinga ganin kaman abin da ya aikata kaman shi yake da ikon aikata wannan abin ma'ana ba wai Allah bane ya sa shi ya aikata wannan abin yana ganin kaman Allah bai da wani iko akan abin da bawa zai aikata wani kuma yana ganin gaba ɗaya gaba ɗaya bawa bai da zabin wani abu sai abin da Allah ya wannan duka ɓangarorin guda biyu kuskure duka kuskure bawa yana da zaɓi bawa yana da zaɓi Allah ya ce liman sha aminkum an yastaqi ga wanda ya so a cikin ku ya daidaitu akwai zaɓin bawa akwai kuma zaɓin Allah ana koda bawa yayi zaɓin wani abu sai abin da Allah ya so ya kasantu din Allah ya rubuta zai zantu ko da bawa yana son abin in Allah bai so ya yiwu ba abin ba zai yiwu ba an gane ko to anan malam ya kawo maganganu akan abin da ya shafi cewa shi zabin Allah zabi ne guda biyu akwai zabi na shari'a na addini akwai kuma zabi wanda yake kauni ne zabi ya mana magana akan abin da ya zabi zabi na addini na shari'a ya ce to a cikin irin wannan zaɓin wajibi akan bawa shine bai da wani zaɓi sai abin da Allah ya tsara masa idan dai abin ya shafi aiki ne na shari'a to a irin wannan bawa bai da wani zaɓi ya ce shi bari ya saba abin da Allah ya zaɓan masa kamar misali Allah ya zaɓan masa cewa ya ya aiko da manzanni cewa ya yi salloli guda biyar to ba bai da wani zaɓi ya ce shi ba zai yi sallolin nan ba bai da zaɓi sai abin da Allah ya tsara mishi na shari'a na addini ya bi su to akwai kuma al-ikhtiyaru al-kauni wannan shi kuma bawa yana da zabi a cikin sa amma zabin ba wai na tilas ba yanzu kamar alal misali rashin lafiya ba kowa yake san rashin lafiya ba amma Allah ya rubuta ma za yi rashin lafiya za ta same ka to zaɓin da bawa yake da shi a nan shine tashi da zai yi ya nemi magani na waraka za a ce ya tunkuɗe abin da Allah yake so da shi ko ya yi fushi da abin da Allah yake nufi da shi ko zai canja a'a wannan bawa yana da zaɓin ya tashi ya nemi waraka amma a wajen Allah cikin abin da Allah ya rubuta mishin zai same shi kaga a na farko tun da abu ne na tsari ne na shari'a na addini bawa bai da wani zaɓi ba zai ce a'a bari ya musanya shi da wani ba amma abin da ya shafi na kauni ne ma'ana tun fil azal Allah ya rubuta zai samu mutum to wannan bawa yana da zabi to wannan shine a takaice bayanin da malam ya kawo a wancan karatu da muka yi wanda tun kai kusan sati biyu rabon mu da karatu saboda uzurruka to yace a wannan gaba ne fa ake samun mutane suke shiga cikin rudani mai yawan gaske domin aka zo aka ce a yarda da hukuncin Allah to wannan lafazi ne da lallai yana ɗaukan ma'anoni da yawa wanda kuma abu ne in ka yarda da hukuncin Allah wannan abu ne na yabo malai yace wa huwa min maqamati sadiqi siddiqin matsayi ne na wanda suke gaskata Allah da haka fasarat lahu hurmatun aujaban li ta'ifatin qabuluhu min ghairi tafsir da haka wasu na karban shi kai tsaye ce Allah ne ya hukunta to sun yarda da abin da Allah ya hukunta musu wa zannu anna kullama kana makhluqan li rabbi ta'ala fa huwa muktaba Mardiyyun, lahu kuma suna ganin duk abinda da Allah ya halice shi domin wannan kamar yana faɗa babin yana da yana da rikitarwa sosai Abinda bawa yake Allah ne ya halicci abinda bawa zai yi amma ba dole abinda Allah ya rubuta bawa zai yi ba a ce kuma Allah yana kaunar wannan abu wannan ba tilas bane a wajen Allah Allah yana iya rubuta ma bawa zai kaza amma tare da cewa kuma Allah bai so ya aikata abu malam zai kawo misalai kamar misalin iblis ma'ana Allah shi ya halice iblis da abin da zai aikata Kamar kuma Allah madaukakin sarki baya kaunar sabawar da iblis zai masa ba yana nuna dan ya halice shi kenan yana kaunar saban ba ba duk abin da Allah ya kaddara shi ma'ana yake nuna Allah kuma yana kaunar wannan abin ba an gane ko to wasu ba sa fahimtar wannan babin sosai to malam yace ah, mutane akan wannan yadda da hukuncin Allah sun kasu kashi biyu wasu bangare suka ce wato asalin ah, ita yarda da hukuncin Allah yanzu mun bar kaddara abinda Allah ya rubuta shine abinda zai faru to zartuwar wannan abin aukuwarsa ma'ana in ya auku din ya ce mutane sun kasu kashi biyu a kan yarda da aukuwarsa din in ya auku yaya matsayin ba zai kasance ya ce bangare guda biyu ne domin ya ce shi da yarda da hukuncin Allah da ita yarda kanta abubuwa ne guda biyu da ba sa rabuwa ya ce fa ma'alumun an na na bi bugbil ma'asi ya ce abu ne sananne an umarce mu da cewa mu kyamaci sabo da kafirci da zalunci ba wanda yake so wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan haka Allah ya ce Allah ya kyamata ma bayinsa Allah ya kyamata musu al kufra kafirci wal fusuqa da kuma barin biyayyar Allah wal isyan da saban Allah wannan duk zuciya ta mumini tana kyamar wannan abu yace Eh, fala takunu maqdiyatun muqaddara dan haka wannan abin ba zai zama abin da Allah kuma ya kaddara ma bawa kenan ba mana Allah ya kyamata mana shi da haka mutum ba zai zo ya aikata kuma ya ce ai Allah ne ya ƙaddara mun ba ba zai zama haka ba saboda me Allah ya riga ya ce wannan abin ka bar shi ya nuna ma hanyoyin nisanta shi da haka kenan mutum bai da hujjan da zai zo ya kafa hujja ya ce to ai ai muqaddari ne sai mutum ya zo ya aikata babba da ya ce wallahi muƙaddari ne ko Allah ya hana sata dan ya zartar da hukuncin wanda ya sata an ke mishi hannu Allah ya ce wasariku wasariqatu faqtahu aydiyahu Allah ya hana zina ya ce wala taqrabu zina Allah ya hana shan giya sai mutum ya zo ya sha giya aka kare ce Mukaddari ne ko a gan za a yadda da wannan a cikin sabon Allah mutum ya yi sabo ya san Allah fa ya hana din sai ya aikata kuma yake cewa muƙaddari ne a'a yanzu wannan ba magana ka ce wai muƙaddari ne Allah ne ya hukunta maka a mutum yana da zaɓin shi ne ya zaɓi abin da yake ganin zuciyar shi na so ya bi da haka a nan wannan ba zai zama mutum ya kafa hujja cewa muƙaddari ba ne an gane abin da ƙaddara take faɗuwa a ce muƙaddar ne abin da bawa bai da iko a kansa kamar rashin lafiya kamar hatsari kamar wata musiba bala'i da zai faɗa ma dukiyar bawa wannan in ya samu dukiyar bawa ko ya samu jikin bawa wannan yana iya cewa addara Allahu wa ma sha'a fa'al domin bawa anan bai da wani zabi an gane ko bawa bai da abin da zai ce bari ya hana wannan abin aukuwa amma kama abin da ya shafi abubuwa na shari'a na sako ne wannan da waye ba yana iya hana shi aukuwa wana yana iya ganin giya ya ce to ai in ya sha Allah ya ce duk wanda ya sha gashi kaza kaza shi yasa Allah ya ba mutum hankali ya sanya mushi kuma gabbai da zai iya gane abin da yake daidai ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace ah, inna khalaqnal insana min nutfatin anshajin nabtali faj'alnahu samian basira inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura mun nuna mushi hanya ko dai ya zama mai godiya ko ya zama mai butulcewa bawa ya sani haka irin wannan mutum ba zai zo ya ce ai wannan hukuncin Allah ne muqaddari ne ba mutum ba zai ɗau ya kashe wani ya ce ai muqaddari ne ba Allah ya hana Allah ya ce la taqtulun nafsan lati harrama Allah kada ku yi kisa to waɗannan suka ce lallai abubuwa waɗanda suke na sabo ne wannan ba a cewa abubuwa ne wato hukuntattu ko kuma muƙaddarai wasu suka ce a ai hankali da shari'a ta nuna akan cewa wannan abun yana aukuwa ne da hukuncin Allah kaga waɗannan kishiyar na farkon kenan suka ce duk abin da ya faru sawa'un laifi ne shari'a ne mutum ya saba yi waye wannan sai da Allah ya so ya auku dan haka su sun yarda da duk abin da ya faru ko menene malai yace to duk a bangarorin guda biyu da wanda suka tafi akan waɗancan da na biyu yace dukkan su sun kauce kuma sun saba ma hanya ta daidai yace fa ulaika waɗancan na farko akhrajuha an qada'i rabbi wa qadarihi suna ganin bawa ne yake da ikon da zai canja komai da komai na biyun kuma suna ganin Allah ne yake tilasta bawa kan duk abin da yake so ma'ana suna ganin cewa bawa shi yana da control na duk affairs din shi duk al'amuran bawa bawa shi yake da control ma'ana Allah bai da komai a ciki kaga wannan barna ne a suna ganin bawa duk abin da yayi Allah ne ya rubuta zai yi to me suke nufi kenan suna nufin bawa shi yake da control akan wannan wasu suka ce a'a duk abinda bawa bai da wani zabi sai abinda Allah ya sa shi zai yi zai iya daukan wani abu ya aikata ya ce Allah ne ya sa zan bai da zabi an gane ko sai ya cewa shi bai da zabi alhalin kuma yana da zabi dan yanzu ba zai zauna a cikin yunwa ya ce ba shi da zabi ba a ya san yadda zai nemi abinci kuma ba zai ga misali kamar yana cikin gida gobara ta kama ya ce bari na zauna Allah ya zaɓa min sai abin da ya same ni ba <laughs> kaga ba zai zauna cikin gida ai zai nemi hanyar da zai fita saboda haka duka bangarori ba a cewa wai bawa shine yake da wato total control na affairs in shi gaba daya babu sannan ba a cewa Allah shi yake daura ba a duk abin da bawa yake a ce duka Allah ne yake zartar mishi da shi an gane ko to ma da yayi bayani cewa wannan bangarorin duka ba kan daidai suke ba to mu wancan sun cile cewa Allah bai da iko waɗannan kuma sun yadda da duk abin da ya faru kawai Allah ne to ya yace haula'i khalafu rabb ta'ala fi ridahu wa sakatihi wa kharaju an shar'ihi wa dini wancan sun fita daga shari'ar Allah waɗannan kuma an karu ta'alluka qada'ihi wa qadarihi biya suna ganin Allah kuma bai da iko akan abin da ba ke aikatawa to shi yasa malamai suka yi saɓani su kansu akan ya za a yi hukunci akan waɗannan ɓangarorin guda biyu ɓangaren wanda suke ganin cewa bawa shike da komai da komai ka samu kuma karka ga kama ana karantawa zamani ne da ya wuce akwai waɗanda suke a yanzu akan wannan tunanin in ka samu wani kafuli zai ce ba shi bai yadda akwai wani abu Allah duk wanda in ka shiga damuwa kai ka ja ma kanka in ka shiga ma jin daɗi kai ka saman ma kanka ba wani abu wai Allah ya kaga wannan su mayar da komai zuwa gawa zuwa ga bawa wani ka ga ko rashin lafiya kai zai ce kai ka ja ma kanka ka cin kaza baka yin kaza ba ka yin kaza inda ka yi wannan da wannan dashi ne ka yi rashin lafiya ba misali to kaga wannan sun cire duk wani iko a gefen Allah sun mayar da shi ga me ga bawa wani kuma duk abin da zai aikata me kyau ne ko mara kyau yace daga Allah ne wannan muqaddari abin da ya fi yawa harshen mutane ai wannan ai abu ne muqaddari an gane ko to malam yace malamai sun yi sabani akan yanda za a ba su amsa yadda za a samu mafita daga wannan meye mafita yace wasu bangare suka ce ba wani dalili lam yakumi dalilu min alkitabi wala sunna wala alijma ala jawazi riba bi kulli qada suka ce ba wani dalili daga littafin Allah ko suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijima'i na malamai akan cewa duk abin da ya zama hukuncin Allah ne wajibi ne da abin da Allah ya hukunta ma'ana wajibi ne ka yarda da shi haka ballanta zo a ce wai wannan abin abin kwadaitarwa ne yace fa aina amrullahi ibadahu aw rasulahu an yarda bi kulli ma qadahu Allah wa qaddarahu ta ya za a ce Allah ya hukunta ma wato da manzansa su hukunta cewa duk abin da ya faru a ce qaba'i ne duk abin da ya faru a ce ah, wannan hukuncin Allah ne ko me suka ce a'a ba inda dalili ya nuna haka a ce duk abin da ya faru a ce a'a wannan abin da Allah ya hukunta ne an an bar mutane haka kowa ma zai yi abu ya zo ya ce ai abin da Allah ya hukunta mutum zai zo ya karbi kudin ka ya ci in ka mishi ya ce ai abin da Allah ya hukunta ne kaga ta ba a wannan barna ne to shine wasu malamai suka ce ba dalili ko a Qur'ani ko a sunna ko a ijma'in malamai da yake nuna haka ne malam shi Ibn al-Qayyim ya ce wannan ita ce tafarkin mafi yawanci daga cikin malamai na mazhabar hanabila shi Ambaliya ne min ashabina yace hadda wasun su ma ita ce kuma amsar da alqadi abu ya'la ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hanabila ya bada fatawa a kai da kuma alqadi abubakar albaqillani Allah ya musu rahama sai yace to shikenan idan da mai tambaya zai tambaya ce to shin kun yadda da kaddara Allah da hukuncinsa da wani zai iya ce ma to kenan ka ce amma ka yadda da kaddara Allah da hukuncinsa yace e eh, mun yadda amsar nar narda bi Illahi alladhi huwa halku. duk abin da ya zama hukuncin Allah ne da Allah ya samar da shi yace mun yadda in dai Allah ne ya samar da shi mun yadda alladhi amarana an narda bi wanda Allah ya umarce mu mu yarda da shi in dai Allah ne ya samar da abin kuma ya ce mu yarda da shi yace to wannan mun yadda. yace wala narda min zalika ma nahana anhu an narda bihi duk da Allah ya hane mu kuma yace to wannan kuma ba za mu yarda da shi ba ma'ana ba za a zo a ce Allah ya hane mu misali da sako mutum ba zai sako ya ce kuma wannan hukunci Allah ce wannan ba za mu yarda da shi ba yace wala na taqaddamu bayna yaday Allah ta'ala ba za mu yi gaba gadi a gaban Allah maɗaukakin sarki ba ma'ana za mu jira sai abin da Allah ya hukunta Allah ya ce a yi kaza a so shi shi ya zaɓi wannan zamu yi in ya ce a bar kaza a shi wannan za mu bari wannan shi ne mu da hukuncin Allah na fata an gane wannan bangare na farko kenan suka ce wala na atabidu ala hukmihi ba ma ja da hukuncin Allah ma'ana idan Allah ne ya hukunta kuma ya zartar da wannan abin kuma ya ce wannan abin shine yardarsa ce to mun yarda da shi kamar misali yanzu yin sallah ai yarda Allah ne kuma Allah ne ya hukunta Allah ne ya rubuta ya tsara kaga kenan dole za mu yi sallah to kamar sabo kuma Allah ya hana saboda haka dole mu nisance su saboda Allah ya hana kuma bai su kamar misali kafirci Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr baya yarda da kafirci daga bayinsa to kaga wannan kafirci Allah ya riga ya hukunta abin da bai so ne kuma ya hana saboda haka sai mu yadda da wannan hukunci na Allah ya ce to wasu ɓangare kuma suka ce a'a a riba bil qaba'i fil jumla a dunkule zaka yadda da hukuncin Allah da kaddararsa ba za ka boka ce a'a da Allah ya zartar da shi yake so ba da kuma wanda a'a kawai a dunkule kawai ka yadda da hukuncin Allah cewa wato wannan abin da ya hukunta haka yake fa naqulu sai mu ce narda bi qada'illahi jumlatan wala naskhatuhu duk abinda Allah ya hukunta ba ma fushi da shi wala nutliqu ridha ala kulli wahidin min tafasilil maqdi amma ba za mu zo mu ce a wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne ba ba za mu yi ba yace kama yaqulul muslimuna kaman yanda musulmi suke cewa kullu shay'in yabidu wa yahlak duk wani abu zai halaka kuma zai kare wala yaquluna hujajullahi tabidu wa tahlak ba sa cewa hujjojin Allah za su kare ko su halaka kuma suna cewa Allahu rabbu kulli shay Allah shine mahaliccin komai Ma'ana musulmi yana cewa Allah shi ya halicci komai mana kenan da alkhairi da sharri da komai Allah ne ya halicce shi ko ai musulmi na faɗan haka yace wala yudifuna rububiyyatahu ila al-a'yan al-mustakhbatha al-mustaqdara bi khususi amma ba za a zo a ce to kafirci kuma wannan shi ma na Allah bane a'a a dunkule dai zaka ce Allah ya halicci komai da komai amma ba za ka zo ka kararrabe su ba wannan bangare na biyu kenan za su ce a dunkule kawai za a yi imani da hukuncin Allah wasu kuma suka ce a'a marba biha min jihati idafatiha ila rabbi khalqan wa mashi'atan zamu yadda da abin hukuncin da yazo din kasantuwar ya fito daga Allah ne shi yaso kuma haka ya aikata kuma za mu yi fushi da hukuncin ta ɓangaren idan an danganta shi ga bawa cewa bawa ne ya aikata da haka su a nan suna ganin cewa ma'ana za a yarda da cewa Allah ya hukunta in an dangata cewa Allah shi ne mai komai idan kuma bawa ya aikata abin a nan ba za a danganta shi ga Allah ba sai a danganta shi ga bawan da ya aikata wasu kuma suka ce bal narda bil qada wa nasqutu bil maqdi za mu yarda da hukuncin Allah amma abin da aka aikata din na laifi da Allah bai so din sai mu yi fushi da shi dan haka farida wa saftu lam yata'allaqa bi shay'in wahid wannan ba su ratayi da komai ba mana yace wa hadhihi al ajwiba yace duk wannan amsoshin da aka kawo yace la ya shai'un shay'un minha ala usuli man yaj'alu mahabbata rabbi ta'ala wa ridahu wa mashi'atahu wahida duk wannan maganganun da aka kawo ba sa tafiya kan ra'ayin wanda yake cewa ma'ana ya sanya kaunar Allah da yardarsa da abin da Allah yake nufi abu ɗaya ne wanda yake yarda da cewa ƙaunar Allah da yardarsa da abin da yake so yake nufi duka ɗaya ne to duk wannan maganganun shi a wajen shi ba su da wani amfani kama huwa qawlu al-ash'ari wa aktharu atba'ihi kamar yanda wani ya tafi shi ma a haka domin su suna cewa inna kullama sha'ahu wa qadahu faqad ahabbahu wa radiyahu to anan iskalin yake anan rikicin yake suka ce duk abinda Allah ya hukunta sannan duk abinda Allah ya yi nufi to lallai Allah yana kaunar wannan abin amma gaskiya ne haka cewa duk abinda Allah ya hukunta da duk abin da Allah ya yi nufinsa to lalle Allah yana so ne ina da kuna gane wannan bayani haka ne duk abin da Allah ya hukunta da abin da Allah ya ya so shi ya yi nufinsa Allah yana kaunar wannan abin ba duka ba ai Allah shi ya halice fir'auna kuma Allah shi ya ƙaddara tun asali cewa fir'auna ga abin da zai aikata to su yanzu a magana su Allah yana san abin da Fir'auna yake kaga wannan inda barnan take fitowa ke. ai Allah ne yayi nufin haka sai suka ce to duk abin da Allah ya nufi lalle yana kaunar shi kenan yana kaunar abin da Fir'auna ya dinga aikatawa din yana kaunar abin da Iblis ya ai Allah ya ga ma mala'iku cewa inni a'lamu ma la ta'lamu ai abin da Allah ya sani da mala'iku ba su sani ba shine zai sanar da annabi adam kuma zai umarce su su mishi duk malaku ba su wannan ba Allah ya sani kuma a cikin su iblis zai ƙi yin sujada duk Allah ya sani to sai suka ce duk abin da Allah ya nufi ai Allah ne ya nufin hakan ya faru sai suka ce tunda Allah ne ya nufin hakan ya faru to Allah yana kaunar wannan sakwa da iblis ya yi to anan wannan ka'ida ce to a baya bayan nan zaka samu wasu mutum zai zo sai ya saba ma Allah ko ya shagiya ko ya sai a ce ai in ba dan Allah yana so na yi ba da Allah ba zai ba zai na aikata ba akwai masu faɗa haka sai suka fa hujja da wani ce ai Allah ne yasa zan yi in ba dan Allah yasa zai yi ba da ba zai rubuta masa ba kenan Allah yana son abin da yi to kaga wannan barna ce sosai suka ce to duk abin da Allah ya so kuma ya hukunta to lalle Allah ya kaunaci abin ne kuma yana yarda da shi wa idza kana al-kawn mahbuban lahu mardiyan fa nahnu nuhibbu ma ahabbahu wa narda ma radiyahu da haka idan dukkanin duniyan nan gaba ɗayanta ma'ana abin kaunuwa ne a wajen Allah to duk abin da ke cikinsa sa su ma suna so to wannan suna so su shiga wata hanyar barna ce an gane ko to amma malamai alhamdulillah sun tunkuɗe duk waɗannan abubuwan da dalilai masu yawa in ka ce domin abin da zai zo akan wannan shine wani abu suke so su cimma abin da suke so su cimma za su ce to idan Allah ya azabtar da fir'auna ya yi mai yake nan ya yi zalunci saboda shi ya hukunta ma fir'auna ya yi wannan abin don yana so kuma ya yi kuma ya mishi azaba don haka an zalunce shi abin da suke so su kai kenan wannan abin nan ne ana kiran shi abin nan eh, first statement da second statement a mantik da kuma asalin abin nan conclusion wannan shine abin da ake tafiya akai kamar yan logic da philosophy yace ce ai abu kaza ya zama kaza to next abin da zai biyo baya shine kaza to conclusion din shine fa za a ce gaba ɗaya wannan abin ana gini ne abin da ake so a rufe ginin da shi shine kawai Allah yana zaluntar sa shine conclusion din to yana da kyau wani lokacin sai kana karantawa ka lura da kyau in ba ka san irin wannan ka'idojin ba ka lura da su za ka yi ta karanta har mutum sai ya zo ya yi nisa sai dinga gana akwai wajen da musulunci bai yi ba saboda mai ya riga ya gino akan wannan bai san abin da suke so su yi gini a kai ba shi zai ta tafiya ne akan waɗannan mukaddimatin ana kiransu su introduction zai ta tafiya a kansu amma shi ba zai san conclusion ɗin ba amma ba zai san lokacin yana cikin tafiya zai zo ya shiga conclusion ɗin bai sani ba shi ya samu wani lokacin musulmi ya yi zurfi a wani irin ilimi ko na filosofi ko na logic sai ka ga yana kawo wasu maganganu sai ka ce anya mutumin nan ya sa abin da yake kuwa anya musulmi ya ce ai boko ne ba wani boko wannan abin ne aka gina shi aka yake ta tafiya har yayi nisa bai sani ba har zai je dinga yin conclusion din da kanshi saboda already wannan abu ya riga ya shiga cikin kwakwalwarsa da haka ba zai goge shi ba to zai yi ta yin wannan gini din zai ta gini yana tabbatar da abu zai ta gini yana tabbatar da abu to kaga yanzu duk mutumin da ya ji wannan jumlar da suka kawo cewa duk abin da Allah ya so kuma ya hukunta ai Allah yana kaunarsa ne kaga mai karamin hankali zai dauki wannan abu amma ba zai san me ake nufi da shi ba ce duk abin da Allah kaga yayi ai yana kaunar shi abin da za ga ya ma abin nan leman kenan akan hanya to yayin yana zaune yana zaune haka ne ma'ana an ce Allahu khaliqu kulli shay misali Allah shi ya halicci komai da komai to duk abin da Allah ya halitta yana so kenan haka za a ce ce to ai Allah shi ya halicci kenan abubuwa masu kyau da marasa kyau tunda kullu shay komai da komai Allah ya halitta kuma daga Qur'ani zai fara ma kawo aya ce to shikenan Allah ya halicci giya kenan saboda me ya halicce ta indai baya so a sha me yasa ya halicce ta jirgin nan shi ne inda za a kai to yana da kyau yan uwa su dinga gane irin wannan irin wannan abubuwan ne masu hakikan nan da suka tsinduma a ciki sai mutum ya zo ka ganshi musulmi ya ce ma ai shan giya ba komai bane ai Allah shi ya samar da ita dan a sha ne conclusion din shi ko ya ce sallan nan da kake gani ba dole bane a yi ta ba dole bane a yi ta eh Allah ya yi ta amma ba wai dan dole a yi ta ba na kan ka ga dama yi ko ka bari to haka za su yi ta ginin wannan abin suna gini suna rusa abin nan ginshikin musulunci to su da suka kawo wannan maganar sai suka ce kuma wanda suke cewa a yadda da hukuncin Allah a dunkule gaba daya suka ce to ai wannan yana nuna cewa la yamna udkhuluhu fi jumlatil mardiy bihi dan haka wannan mushkila ne ma ku zo ku ce wai a yadda da hukuncin Allah kuma gaba daya suka ce wannan ba za a rarrabe shi ba ma'ana sun kuɗe maganganun gaba ɗaya to har shi alƙadi abubakar albaƙillani inda ya yi wata tambaya yake cewa da kanshi yama kanshi tambaya ya ce to ku yanzu a tambaye su su masu faɗan wannan magana a wajensu alƙada abin hukuncin Allah ɗin shi ne wannan abin da ya faru ko kuma ba shi ba ne mana abin da Allah ya hukunta shine wannan abin da ya faru ko ba shi ba ne a wajen su kenan to anan shi ma yace amsar dai har yanzu shi ma ya kawo tambaya ne mai damuwa ya za a yi a bashi amsa akan wannan to malam yace wannan shi ma za a ce kashi biyu ne in an ce alqada hukuncin Allah ma'anar halittar Allah shine abin da Allah ya hukunta li annal khalqa huwa al domin abin ya halitta shine halittacce din wal qada hukunci kuma alladhi huwa al-ilzam wal i'lam wal kitaba sanarwa da tilastawa da hukuntawa ba shi bane abin da yaso domin umarni al'amarin Allah madaukakin sarki ba shi bane umarnin da yake bayarwa to al'amarin Allah akwai al'amari akwai kuma umarni al'amari shine duk abin da yake ya shafi Allah madaukakin sarki umarni kuma Allah ya ce ka aikata kaza wannan shine umarni to al'amari daban umarni daban al'amari daban umarni daban to malam ya ce lallai shi ma wannan amsar dai da ya kawo shi ya kawo tambaya ya kawo amsa ya ce wannan amsar ita ma dai bata fitar ba an gane ko ya ce wannan amsar bata fitar ba to amma babban amsar da za a ba su malam ya ce mu sani cewa Allah ya yi inkari makafirai akwai kafirai waɗanda suka kafa hujja ma'ana da cewa ai da Allah ya so da ba su yi kaza ba kamar yadda Allah zai kawo ma'ana zance a cikin alkur'ani mala ya kawo ayoyin cewa Allah ya yi inkari ga waɗanda suke sa cewa mashi'ar Allah abinda Allah yake nufi kuma yake hukuntawa ai ta kunshi cewa lallai yana ƙaunar wannan abin ne to amma Allah ya kore haka Allah ya ce sayaqulul ladina ashraku waɗanda suke tarayya da Allah suke shirka da Allah za su dinga cewa hujjarsu shine za su ce lausha Allahu ai inda Allah ya so ma ashrakna da ba mu yi shirka ba ai su suna kafa hujja da cewa ai Allah ne ya so su yi shirkan yasa suke ce lausha Allahu ma ashrakna wala aba'una kuma iyayenmu ma da ba su yi shirka ba kai wala haramna min shay kuma da ba mu haramta komai ba ma sai Allah ya ce kadhalika kadzaban ladina min qablihim waɗanda suke bayan su ma haka suka yi ƙarya kenan Allah ya ƙaryata su a wannan hujjar kenan ashe ba duk abin da Allah ya so ko abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta yake zama kuma Allah yana kaunar shi ba dan yanzu gashi Allah ya ƙaryata su sun ce inda Allah ya so da ba su yi shirka ba kenan suna shirka ne saboda Allah ya so kuma yana kaunar su yi shirka sai Allah ya ce ba haka bane Allah ya ce ƙarya ne abin da suke faɗa ai waɗanda suke bayan su ma haka suka faɗa hatta zaqu ba'sana Allah ya ce har sai da suka dandana azaban mu qul hal min dakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimi da yake tabbatar da hakan sai ku fito da shi ai in tattabi'una illa dhann kuna bin kawai san zuciya ne da zato wa in antum illa takhrusun kuma a wata ayar Allah ya sake cewa wa qala alladhina ashraku wanda suka yi shirka suka ce lausha Allahu ma a abadna min duniya min shay'in ai da Allah ya so da ba mu bauta ma wani ba haka suke faɗa inda Allah ya so ai da ba za su bauta ma wani ba nahnu wala abauna wala haramna min duniya min shay Allah yace kazalika fa'ala alladhina min qablihim wanda suka gabace su ma haka suka yi haka nan kuma suka ce wa qalu lausha sha'a arrahmanu ma abadnahu suka ce wallahi da shi Allah arrahman ya so da ba su bauta ma gumakan nan ba kenan Allah ne ya so suke bauta ma gumakan dan yana kaunar su bauta ma gumakan wannan shine abin nan din su amma Allah ya kore wannan duka da haka fahum istadallu ala mahabbatihi li shurakaihim dan da shirkihim sun kafa hujja da cewa Allah yana kaunar shirkar su ne kuma yana yarda da abin da suke so saboda shi yayi nufin haka ya yarda da shi da haka shi yasa suka tunkuɗe umarnin shi da ya ce kar a yi shirka ya ce a bauta mishi shi kadai suka ce a'a su ba za su bauta mishi kadai ba ai shi ya so su yi wannan ne. shi ya so su yi wannan ne. to lallai wannan Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe wannan maganar tasu yayi raddin ta kamar yanda ayoyi suka gabata saboda haka wannan abin ya faru ne daga su kansu da suka yi nufin su sa kaunar su a cikin wannan abin amma ba wai Allah bane ya ƙaunaci wannan ƙaunarsu ce su suke so don an tambaye su me yasa kuke bauta ma waɗannan suka ce ma na abudu mu ba bauta musu muke ba illa li yuqarribuna muna so ne su kusantar da ashe suna da zabi ashe ba Allah bane ya tilasta su akan wannan ashe su suna da zabin saboda haka sai suka sa ma'ana abin da suke aikatawa Allah ne ya aikata kuma su ɗin Allah ya halice su kuma da abin da suke aikatawa na barna ɗin. sai suka kafa hujja da shi amma nan ba a kafa hujja da shi a can bayan an tuna farkon littafin malam ya kawo wani hujja na hadisin annabi adam da annabi musa wanda akan shi ne aka yi ta kai kawa kusan duk wannan bayanan kusan karkashin wannan ne cewa annabi musa da annabi adam sun haɗu mana allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai manzala sallallahu alaihi wasallam ne ya ba mu labari cikin hadisi mai inganci cewa annabi Musa da annabi Adam sun haɗu kun ga ba zamanin su ɗaya ba amma sun haɗu inda Allah ya so su haɗu sai annabi Musa ya ce ma annabi Adam ya ce ya kai Adam kai ne ubanmu kai ne asalinmu amma in ba dan abin da ka aikata ba da yanzu muna cikin aljanna muna jin daɗin sai annabi Adam ya kalli annabi Musa ya ce haba Musa ya za ka zarge ni a kan abin da na aikata shi tun kafin an rubuta min tun kafin a halice ni zan aikata to wannan hadisin shine suka ɗauke shi suke kafa hujja da shi fahajja adamu musa a nan sai annabi adam ya kafa ma annabi musa hujja sai ƙara cewa komai ba saboda me annabi adam ya bashi ya ce ka zarge ni a kan abin da na aikata shi wanda an rubuta min zan aikata shi tun kafin a halice ni to kaga duk wanda ya zo ya aikata wani abu wanda yake mummuna sai kana jayayya da shi sai ce a ah, ya za ka zarge ni a kan abin da aka rubuta zan aikata tun kafin a halicce ni ya za ka yi da shi Tunda ita ce hujjar annabi adam a kan annabi musa kana da mafita kaga ba ka da mafita a gare shi amma akwai mafita mafita shi ne annabi adam lokacin da ya aikata wannan abu a zaɓin kansa ya aikata sai da shaidan ya zo ya gaya masa ya ce wallahi ka ci bishiyar nan ya dinga kawata shedan ne ya zo ya dinga riya masa cewa wannan abin mai kyau ne ai ba a karan kanshi yayi ba sau haka shaidan ne ya zo ya dinga nuna masa cewa har yake masa rantsuwa wallahi in ya ci wannan bishiyar tun da shi ya gaishe a cikin aljanna ko da annaba adam ya tashi an riga an halice iblis yana kuma ya ganshi to lokacin yake cewa ai shi ya san abubuwa da shi annabi adam bai sani ba dan haka waccan bishiyar da Allah ya ce ya ci dinnan abin da yasa Allah ya ce ya ci in har ya ci ta to shi ma zai zama mala'ika kuma zai zama ba zai taba mutuwa ba har abada kuma annabi adam ya ci to amma da sannan wannan na farko kenan kaga annabi adam ba ya aikata wannan abin bane a san kansa kamar yadda shi mutum yanzu zai zo ya aikata a san kanshi shi ba adam ba ya aikata bane da yana so ya aikata sannan abu na biyu bayan ya aikata din yayi nadama ko bai ba annabi adam yayi nadama mai girma yayi kuka sannan kuma ya koma yana roƙon Allah maɗaukakin sarki har shi da matar shi suke cewa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin suka ce wallahi ya Allah mun zalunci kanmu idan kuma baka mana gafara ka ji kanmu ba za mu shiga cikin waɗanda suka yi asara to haka annabi Musa yayi mene yayi nadama to shi wanda zai zo ya wannan aikin baya nadama shi bai nadama ya zo ne yana ma alfahari kuma abu na uku shine cewa shi aikin da yayi din baya yin aikin sai abin da ya zama na saban Allah ne zai kafa irin wannan hujja idan abu ne na maslaha kanshi na amfanin kanshi baya kafa wannan hujja ba zai zo haka kawai tsaya a tsakiyar titi ya ce ai Allah ya rubuta zan mota za ta kaje ni ba ko zai ba zai wannan ba ba zai zo ya ji an ce can yanzu na akwai road block yan fashi suna fashi ya zo ya buce da mota ce ai Allah ya rubuta ba za su mun komai ba in ma ka ce wuce ce baka da hankali to kaga a abin da zai zama maslaha shine shi baya kafa hujja sai a cikin abin da zai zama na ya saba ma Allah ne to kaga kenan ashe hadisin ko da sun yi riko da shi ba hujja bane a wajensu dan wanda bai sani ba za a iya kawo mishi wannan hadisi ne ce to kai ya zaka yi da maganar annabi Musa saboda haka duk mutumin da ya aikata kawai Allah ne ya rubuta zai aikata in Allah bai rubuta zai aikata ba ai ba zai aikata ba kuma wasu suna ginuwa akan wannan magana saboda jahilci wanda zai ce to kuna ta zargi na kuna abinda Allah ya rubuta ya riga ya rubuta zai faru waye sai ya hana wasu suna da kafa hujja da wannan to wannan kuskure kuma jahilci an gane ko to shi yasa malam yace lallai wannan abin da zai yaye wannan damuwa din yace wallazi yukshifu hadhihi al-gumma wannan damuwar ta abin da ya shafi wannan kaddara da yadda da hukuncin Allah ko kore shi da waye wa yubsiru min hadhihi al-imaya abin da zai kawo haske daga wannan makanta din har mutun ya gane wa yunajji min hadhihi al-warqa ya kubutar da kai daga wannan babban kuskure inna ma huwa tafriqu baina ma farraqa Allahu bainahu shine ka raba tsakanin abin da Allah ya bambanta akwai abin da Allah ya riga ya bambanta shi a rabe yake to duk abin da Allah ya raba shi kai ma ka raba shi yace wa huwa al-mashi'atu wal mahabba nufi da kuma kauna ba duk abin da mutum yayi nufi bane yake kaunar abin Allah madaukakin sarki ba duk abin da ya yi nufin shi ma'ana yake kaunar shi ba huwa fa'alu lima yurid Allah yana aikata duk abin da yaso amma ba duk abin da Allah ya aikata din kuma wai Allah yana kaunar shi bane Allah shi ya halicci komai da komai ana danganta ma Allah cewa shi ya halicci komai ma'ana alkhairi da shari duka daga Allah amma idan mutum ya tashi magana bai danganta ma Allah shari saboda ladabi da Allah amma komai daga Allah shi to abinda Allah ya bambanta yana da kyau mutum ya bambanta shi Ya ce fa innahuma laysa wahidan kai ma ka san cewa da nufi da kauna ba abu ɗaya bane abu ne guda biyu an gane ko mutum zai yi nufin yin wani abu ba dan yana kaunar wannan abun ba kuma wani lokacin zai yi nufin abu dan yana kaunar abu haka ne ko ba duk abin da mutum yayi nufi yake kaunar shi ba ba duka wannan abun bane wani zaka yi nufin kama wani alheri dan tilas ba dan kana so ba wani zai yi nufin ya ce yana so ya ma wani alkhairi amma yana so ne sai ya nuna masa wani abu bi ma'ana la yuhibbu ba wai yana kaunar abin bane asali shi ya yi ne saboda wani abu saboda haka ko da in haka zai faru a cikin bayi ashe a wajen Allah maɗaukakin sarki abu ne mai sauki wala huma mutalaziman kuma ba abubuwa bane da suke tafiya kafada da kafada da nufi da kauna ba kafaɗa da kafaɗa suke tafiya ba yace bal ya sha'u ma la yuhibbu Allah yana iya nufin abin da bai kauna ba wa yuhibbu ma la yasha'u kaunuhu kuma Allah yana iya kaunar abin da bai so ya kasance ba shi yasa kamar yanda nayi nayi bayani daga farko shi babin qaba babi ne mai hatsarin gaske wani lokaci ana wani bayani mutum zai dinga jin wani iri wani zai dinga jin kamar da akwai damuwa damuwa a ciki to idan mutum ya samu tabbaci kafafuwan shi suka tabbatu akan imani da qaba da kuma alqadar ko ko ana irin wannan bayanin ba zai dinga kawo wani tunani ba mummunan tunani su azzanni billah ba zai kawo shi ba amma wannan sai ga wanda Allah ya tabbatar da imaninsa Allah ya tabbatar da imanin yace ce to akwai hanyoyi misalai guda biyu da malam ya kawo shine wanda da muka yi misali yace ce fal awwal misali na farko kama shi'atihi li wujudi iblis wa junudi Kama yadda Allah ya nufin samuwar iblis da rundunarsa A iblis yana nan kuma yana da runduna wanda suke umarni da munanan abubuwa ko haka nan wa mashi'atihi al'amma li jami'i ma fil kauni ma abuqdihi li ba'di kuma Allah yana nufin um, nufi mai gangamewa na duk abin da yake duniyar nan duk da Allah madaukakin sarki yana kyamar wasu abubuwan Allah bai san kafirci amma waye nufin kafirai su zama kafirai ne amma yana son su yana kaunar kafircin da suke Allah bai kauna haka ne yace na biyu ka mahabbatihi imanul kuffar kamar yadda Allah yana kaunar wato kafirai da za su yi imani Allah zai so haka haka Allah yake so da bayan shi domin Allah ya ce lausha a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya so duk wanda suke doron ƙasa za su bada gaskiya kowa da kowa amma Allah ya ce bai so hakan ba duk da hakan Allah ya kauna amma bai so hakan ba an gane ko wa ba'atil fujjar ko masu sako su daina sako su bauta ma Allah inda Allah ya so zai mayar da su haka wa adlul zalimin ko masu zalunci Allah ya so su daina zalunci su koma su yi adalci wa taubatul fasikin ko fasikai su tuba Allah zai kaunaci tubar su amma kuma Allah bai so ba to malai yace kaga walau sha'a zalika wujida kullu inda Allah ya so da duk hakan ya samu to amma Allah bai so ba fa innahu wannan ka'ida ce yana da kyau kowa ya santa kuma ya kiyaye ta musamman akan wannan babu yace fa innahu ma sha'a kana duk abin da Allah ya so shi yake kasancewa wa ma lam sha, lam yakun abin da bai so ba kuma ba zai taba kasancewa ba shine wa ma sha'una, illa an ya sha Allah shine imamu shafi ma yake cewa ma shi ta kana wa illam asha abin da ka so ya Allah in ji imamu shafi wanda zai nuna ma magabata na kwarai masu imani ne tabbatatu, ya ce ma shi ita kana abin da ka so ya Allah yana kasantuwa wa in lam asha ko da ni ba so ba wa ma shi itu abin da ni kuma na so in lam tasha in ba ka so ba lam yakun ba zai kasance ba haka wannan magana ce wacce take ta hankali yace duk abin da Allah ya so shi yake faruwa ko da mutum bai so ba duk abin da mutum ya so bai faruwa sai in Allah ya so shi kuma idan ya kuma duk muka koma muka duba muka kalli rayuwa mu za mu ga ai wani lokacin za ka yi ta son ka yi wani abu duk hanyoyin da ake a yi abin ka yi su abin ba zai yi ba sai ya zama ma impossible ba zai taɓa yi ba ka ga har ka haƙura ma ka ce kai ka ba su wannan abu wani lokacin kuma abin da baka yi shirin shi ba baka yi komai ba sai ya auku kuma baka yi saka hana shi ba to wannan shine abin da ya kamata mu rarrabe sai abin da Allah yake so yake aukuwa abin da Allah bai so ba zai auku ba koda a ce bawa yana nufin wannan abu kuma ba duk abin da Allah ya so ya auku din ba Allah madaukakin sarki yake sa a wajen bayinsa ba duka ba mala yace to idan wannan abin ya tabbata kowa ya fahimci haka kuma a bambance aiki da kuma wanda ya yi aiki sannan a bambance hukunci da wanda ya hukunta kuma a san cewa annallaha subhanahu lam ya'mur ibadahu bi riba bi kulli ma khalaqa wa sha'a mu sani cewa ba duk abin da Allah ya halitta yake umartan bayi da tilasta su cewa lallai dole su kaunaci wannan abin ba to idan aka fahimci haka yace duk wata kokonto da damuwa da ake kawo a babin ya kau wan hallatil ishkalat ba wani ishkali walillahi alhamdu kuma godiya ta tabbata ga Allah walam yabqa baina shar'i rabbi wa qadarihi tanaqud dan haka babu cin karo tsakanin shari'ar Allah da kuma ƙaddara Allah shi babin ƙaddara ina ta dada nanatawa babi ne mai wahala yana da hatsari sosai in gane ko shi yasa duk idan mutum ya shiga irin wannan babi na ƙaddara din to mafi kyau in ya ji yana fara shiga damuwa ya nemi tsarin Allah daga shaidan dan shaidan zai iya shigowa ta wannan babin sai ya rikita ma imaninka ce to ai an ce kaza an ce a'a Allah ne kaza to da bi kaza ba da to daga nan sai ka ga imanin mutum yana so ya dan girgiza to mutum yana fara jin wannan abin da ya kamata ya fara ya nemi tsarin Allah daga shaidan domin shaidan ne yake so ya dan jarabi imanin bawa to shine ma da yake cewa ta yanda za a ga cewa shari'a dai ba ta tunkuɗe ƙaddara kuma ƙaddara ba ta tunkuɗe shari'a bal ma ya ce al'amarin ma da yake shine ƙaddara tana ƙarfafa shari'a ne kuma shari'a tana gaskata ƙaddara Allah ko don haka kowanne a cikinsu yana tabbatar da ɗayan to shine malam wanda za mu cika da zancen shi ya ce idan ulifa hada idan har aka san wannan fariba bil qada'i dini a shar'i wajib ka yarda da hukuncin Allah wanda ya shar'anta na addinai hukunce-hukuncen addini yadda da wannan wajibi ne ba ja a ciki wa huwa asasul islam wannan shine ginshikin musulunci wa qa'idatul iman wannan shine wato asalin rukunin imani fa yajibu alal abdi wajibi ne akan bawa an yakuna radiyan bihi ya yarda da shi bila haraj ba tare da jin damuwa a zuciyarsa ba wala munaza'atan ba jayayya wala mu'aradatan ba cin karo wala i'tirad ba nuna rashin yarda sai ma ya kawo wata aya wanda ya yi wani bincike a kanta mai kyau ya ce Allah ya ce fala wa rabbika wannan fala ɗin nan rantsuwa ce Allah yake in gane ko alfa ta faɗo lil ƙasam ne da rantsuwa ne Allah ya cewa wallahi Allah yana mai rantsuwa da mahaliccinka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah yana rantsuwa da kanshi yana cewa la yu'minuna ba za su taɓa zama cikakkun masu imani ba hatta yi hakimu ka fi ma shajara bainahu har sai duk abin da ya zama sun yi jayayya a tsakaninsu ya zama hukuncinka shi ne daidai mana duk abin da zai zama na saɓani tsakanin al'umma na musulmi su hukunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka samu wani saɓani a ce to a je a koma bayani na shari'a me hukunci a ciki wannan mataki na farko kenan yace na biyu sun mala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan duk da ka hukunta musu su ji sun karbe shi ba damuwa ba kunci sannan na uku wa yusallimu taslima su miƙa wuya to sai malam yace Allah ya yi rantsuwa cewa ba sa imani har sai sun hukunta manzansa mana duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukunta shine hukunci sannan kuma har sai ya zama kuncin da yake da zuciyarsu ya tashi sannan kuma su miƙa wuya ga hukuncinsa mala ya ce to wannan shine yarda da hukuncin Allah sai ya ce hukunta Mazala Allah sallallahu alaihi wasallama shine matsayin musulunci sannan kuma zuciyarka ta saki da hukuncin da ya ce wannan imani ne sannan miƙa wuya wannan kuma ihsani ba ja a ciki to za mu dakata nan insha Allah wannan ayar dalilin saukarta sabani aka samu tsakanin Zubairu ibn al-Awwam da wani mutum daga cikin mutanen Madina suna da lambuna guda biyu Zubair yana da lambu mutumin ma yana da lambu to Zubair ya ya ya ya ya ja ruwansa gane ko ya ja ruwansa da zai shiga lambunsa da haka sai ya datse hanyar ruwan da ruwan yake zuwa idan ruwan ya zo yana fara shiga gonar shi sai ya gama ban ruwa a gonarsa in ya gama sai kuma ya buɗe hanyar ruwan sai ta tafi inda ɗan uwansa ko makwabcinsa zai samu ya yi ban ruwa sai makwabcin ya ce shi gaskiya ba a mishi adalci ba ya kullum sai an tara ruwa sai daga baya bashi sai ya je kai ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan makwabcin kenan ya kai ƙarar Zubair ibn al-Awwam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace to kai Zubair an kawo ƙararka. me yayi abin da ya hada ka da wannan yace to abu ne muna ni ina sama da shi shi yana ƙasa da ni da haka idan ruwan ya gangaro sai na tare na ba gona ta na gama na bashi ban taba hana shi ba sai yace iski ya Zubair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci yace to kai Zubair ka dinga shayarwa din abin da ya rage kuma sai ka bashi mutumin nan budan bakin shi sai yace haba manzo Allah saboda zubai dan uwanka ne shi yasa kama wannan hukuncin <laughs> abin da ya faɗa kenan yace dan dan zubai wato mahaifiyarsa kaman tana matsayin gogo a wajenka shi yasa kama wannan hukuncin ka duba magana da ya ga annabin Allah ma'ana ya faɗi wata mummunan magana kaga yanzu bai yadda da hukuncin maza Allah ba kenan babu babu musulunci a zuciyarsa wasu daman da cikin malamai da suka bayani sun ce mutumin munafiki ne ta cikin munafikai a madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fusata sai ya ce to zubair abin da ka yi yanzu dama alfarma kake masa kai ka nemo hanyar ruwan take zuwa alfarma kake masa in ka shayar ka datse ruwan ya koma kakka bashi kuma hukuncin ya zauna a haka kuma ba wanda isa ya canja to anan kaga yaki hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yaki hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewa bai yarda da addinin Allah ko to wannan kissar idan muka dauke ta zata ta zama to shine Allah ya saukar da wannan ayoyin yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum wallahi ba za su yi imani ba har sai ya zama kai ne hukuncin su a cikin sabanin su duk abin da ka hukunta shine abin da Allah yake so to yanzu ka dauki wannan kissar da ta faru ta auku a can baya to amma a yanzu za a iya samun matsala yanzu aka iya samun mutane a harkar su ta kasuwanci sun yi sabani ko a harkar auratayya misali ko a harkar zamantakewa a lokacin da ka zaunar da su kake ce musu ga abin da shari'a mazalla. wani zai iya buzada ya ce kai ni fa ban yarda da wannan abu to daidai yake da wancan mutum abin da kissar take nuna mana kenan duk wanda ya ce shi bai yadda ba to yana nuna cewa shi ma dan uwan wancan mutumin ne na farko akwai wata kissa makamanciyanta da ta faru duk da yake malamai suna cewa ba ta da inganci sosai amma ta inganta abu ne da yake nuna haka Shi ne wani bai hude da suka samu sabani da wani musulmi aka ce bai yace ya ce shi bai yadda ba sai dai a wajen annabi ya musu hukunci saboda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya zalunci aka je manzala sallallahu alaihi wasallam da yayi hukunci sai ya zama ya ba ba yahudan gaskiya shi wancan da aka ce musulmin ne sai ya zama shine bai da gaskiya suna fitowa daga wajen manzala sallallahu alaihi wasallam musulmin ya ce shi fa bai da wannan hukunci ba <laughs> ya za a ce bai yahude ji ne yake gaba da shi ya ce sai bai yahude ya ce to wajen wa kake so mu suna cikin haka sai ya ce to mu je wajen umar suna zuwa wajen umar aka yi sallama umar ya fito ya ce me yake tafa da ku ya ce gashi gashi ga abin da ya faru ga abin da ya faru bai wuce ya gaya masa ya ce mun je wajen annabi allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hukunci amma ne ya ce ba yadda ba sai dai da wajenka kuma da ce to ku jira ni yana shiga gida kamar yadda ruwa ya ta zo ya ce umar sai ya ɗauko takwabi yana zuwa sai ya sara kan wannan musulmi ce wannan bai yadda da manzo Allah ba har bai hude ya ce ya yadda da hukuncin annabin Allah kai ka ce baka yadda da shi ya zuwa sai ya sara kan shi in kisar ta inganta umar ya yi daidai ba umar baya wasa ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hukunci kaza kai ka zo ka ce baka yadda ba kawai fa daraba ra'sahu sai. to kaga shine wato ana magana akan abin da ya shafi alqada ne idan aka ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kuma ga abin da Allah ya hukunta idan har shine abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar to ya zama wajibi ga mumini ya karbe shi zuciyar shi ta kwanta ba tare da kokwanto ba sannan ya miƙa wuya an gane ko mm. Ma'ana ya tafi hankalin shi a sake da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci suka ce mun yarda mutanen Madina yayi wani hukunci duk da yake da farko hukuncin bai musu dadi ba an tafi yakin da ba taba tafiya da su wajen Madina irin wannan yakin ba aka tafi a can Taif har sai da aka wuce Makka aka yi niza ba a taɓa su zuwa wannan wajen ba kuma da aka je yaƙin aka samu nasara kuma su mutanen madina mafi yawancinsu sun daɗe a musulunci kuma su suka karfi mazala, sallallahu alaihi kuma su ne ƙarfin yaƙin ba da aka je bayan an ƙare yaƙin aka samu ganima mai yawan gaske mazala, sallallahu alaihi wasallam da ya zo rabu akwai mutanen da ba su daɗe da musulunta ba su fi kwana kaɗan da musulunta ba suka tafi aka tafi da su wajen yaƙi sai manzo Allah ya kira ɗaya daga cikin wannan mutane sai ba shi kamar raƙuma ɗari ya ce ga naka so mutanen madina suna kallo ba su ce komai ba sai a kira wani a ba shi awaki kamar ɗari biyu yanzu a yi zai baka kyauta awaki ɗari biyu ko akuya ɗayan ka sami mai baka sai da kyau? da an kaje kawai ana ɗan baka yanzu ma abin zai a hankali ko kaza yanzu sai a hankali sai a dan baka kaza ka je kauye ka zo kai ma ka dan yi to sai ya bada awaki guda 200 ya ce wannan a ba wannan har dubu daya bayar to da ya gama wannan rabon mutanen madina ba a ce musu cikanku ba ba a ce gana ku ba suka yi shiru kai wasu a cikinsu suka kasa haƙura har dai aka fara ɗan maganganu gutsuru tsoma magana sai ta kai gaban maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai ce kuma bai taso ya zo ya same su ba a ba su fa komai ba hmm. ya ce na ji abin da kuka faɗa amma ina so ku ban amsa hmm. ya ce shin da kuna cikin ɓata ne ko ku cikin shari'a suka ce muna cikin ɓata ya ce to shin Allah ya shiryar da ku ta dalili na ko bai shiryar da ku ba suka yi shuru ya ce ku ban amsa hmm. ya ce na zo na same ku cikin saɓani saɓani mai tsanani ba sa zama cikin inuwa ɗaya kuma ‘yan uwa ne dangi ne amma ba sa zama inuwa ɗaya Allah ya daidaita ku ya haɗa kanku a ta dalili na haka ne ko ba haka bane suka yi shi yace ku ban amsa a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musu wani bayani sai suka fashe da kuka gaba daya yace musu yanzu ba za ku so a ce mutane sun tafi da raƙuma da awaki da tumaki da dukiya su tafi da shi gidajensu ko kuma abin da za ku ɗauka ku tafi da shi shine manzan Allah ba yana faɗa haka zai suka fashe da kuka suka ce wallahi mun yadda ba ba su komai suka ce sun yadda alaihi salatu wassalam kuma ya ce ya musu alƙawarin cewa shi ɗin nan yana tare da su kuma ba zai taɓa rabuwa da su ba shine wasu malamai suke cewa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa a cikin madina ai da mutumin makari to amma ina yake yanzu duk inda aka tashi yanzu aka ce ina manzo Allah yake ina za a ce sai a ce na yana wajen mutanen Madina ne yace shi yana tare da su kuma haka ne to yanzu waɗanda suke da awakin nan ina suke sai sun je Madina ba sa so su yi ziyara ko in suna so su je sai sun je can sai sun bar inda awakin sun kare dabbobin duka sun kare amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tare da su yana tare da su to kaga da suka yadda da wannan hukuncin kaga sai zuciyarsu ta saki suka yadda suka samu sakakkiyar zuciya to haka ake so da zaran an ce ma lalle wannan hukunci ga yanda Allah ya ce ko da kasuwa ne ko wani abu ai akan tambayi malamai wani lokaci da Allah malamin shiga wani matsala ne na kasuwanci ko bashi ko wani jinga ko wani abu yaya me matsayinsa sai malam ya ce to ai wannan kaga a shari'a ba haka bane ga abin da yazo ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuce da shi ga shi ga shi wani ya tashi hanyar sai mama daga da wannan malamin <laughs> bai sa abin da yake ba eh akwai masu faɗa haka wani zai ce wallahi ni bai yarda da wannan abin ba ni wannan malamin ma ban magamsu da shi ba mun je wani waje wani haka zai ce ma kuma ya je can ɗin ba san zuciya ba abin da aka gaya masa a nan ɗin shi za a gaya masa a can to wani in ya ga an je an je ɗin zai ce malam fa ga mu zo mu je wani waje kawai mu sai santa wannan dukkan abu da su to kaga wannan ka kwatanta shi daidai da irin wancan mutumin da bai yadda da hukuncin Allah ba bai yadda da hukuncin manzansa ba domin duk wanda ya karyata hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karyata hukuncin Allah duk wanda ya karbo hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam ya karbo hukuncin Allah to malai yana magana ne akan abin da Allah ya hukunta shi yasa ya kawo wannan ayar a cikin ta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana daidai ya bamu ikon bi ya kuma nuna mana fata ya bamu ikon nesanta kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zigadigan mu akan addinin musulunci subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk